buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga kasar gumin baƙin jahilin nan daƙiƙi Hamza Hamza ko in ce Hamza Arzika kamar yadda na yi alƙawali jiya da na yi wani bidiyo na ce na yi alƙawalin zan bashi jine ɗari biyar sakamakon bidiyoyin da yake yi ko ya kafa live yana zagi manya-manyan maluman addinin musulunci waɗanda sun koya ma al'umma addini kowa ya shaida duniya ilimi ta sallama musu ta tsara musu amma yana yin bidiyoyi yana zagin iyayensu yana zagin su ya ce wanga kafiri ne ya ce wanga mushe ne ya ce wanga kwarto ya ce wanga jaki a ƙarƙashin wannan ne bidiyo jiya na ce mishi na sa mai challenge guda hudu rak ya karanta suratul kahfi da bude qur'ani zashi ya karanta ta ya karanta sunayen Allah guda 99 sannan ya gaya mutane yanda ake yin alwala daga farkon ta har karshe ya gaya ma mutane yanda ake yin sallah kuma daga farkon ta har karshe a matsayin shi na musulmi idan ya yi waɗannan abu hudu na rantsi da Allah da ya busa mai rayuwa zan bashi 500 dinar kuɗin Libya al'amarin bai kare ba a karkashin wannan bari in karanta muku akwai yan uwa masu albarka waɗanda suka ga bidiyo in jiya saboda TikTok ta goge bidiyon nawa sun ganin nayi magana cikin bacin ka sauke wannan bidiyon a karkashin wannan na sake wani bidiyo yan uwa masu albarka suka ce za su bada kuɗi kuma duk wanda ya rubutu babu wanda bai rantse da Allah ba kowa ya ce wallahi zai bada na farko Kamal AK kaduna dan najeriya ne ya ce zai bada tanke dubu goma abu abdalla ya ce zai bada uh, dinar kudin libya hassan italiya ya ce zai bada hamsimiyar euro kudin italiya ko kuma ko in kudin turai bin khalid ya ce zai bada alif dinar kudin libya nana daga saudiya ta ce za ta bada dubu hamsin kudin najeriya Musa ya ce zai bada hamsimiyar dinar yaron sunna yaron sunna ya ce zai bada jika goma sha biyar kudin Nijar a barin karanta a hankali saboda ba ilimin garin ba ga masu ilimi na su Murjanatu Dit Ibrahim Isa ya ce zai bada alif dinar kudin Libya daga Misrata har lamba ya basuwa sannan kuma akwai Umar dan dan Hausa Umar dan Hausa ya ce zai bada jika hamsimiyar dinar akwai sufiyanu ya ce zai bada tanke kudin Libya ba san ko wane ne ba ko nawa ne tanke ba kudin Libya sannan kuma akwai wanda ban ɗauko sunan shi ba daga Niger ya ce zai bada jika sai sefa Hamza a ƙarƙashin wannan in dai kai an aife ka ta tafarkin sunna kai dan halan ne zawwa da kake kana zagin maluma addini ka zagi wanga ka ce ma wanga kwarto ka ce ma wanga fasiki ka ce ma wanga kaza mu wallahi basu koya mana mu zage ka ba mu zagi ko wani mallamin ko wasu kaza za mu yi maka magana cikin ilimi da nazari duk inda hamza ka kai dan halan iyayenka sun aife ka ta tafarkin sunna kawa Allah ka fito ka karanta abin da aka ce maka cikin sati guda wato zuwa na daga aiki kenan na ce bari in yi wannan bidiyon <clears throat> hamza a da hamza da al'amin shugaban zaura kwana biyu nan ana haka haka so duk abubuwan da kuke kuna yin shi ne dan addini kuma duk wanda yake yi dan allah to fa ubangijin nan yana tare da shi don haka zagi a ɓangaren zagi ba a iya gane mai ilimi ko mara ilimi domin malamai suna cewa shi zagi yau za ka fara shi yau za ka haddace yau za ka yi digiri kai komai a ciki don haka kowa ya iya amma me kowa a tsakaninku yana da awar kare aƙidarsa don haka muna kira gare ku kuku biyun nan zama ranar juma'a in Allah ya kai mu kowa ya zo za mu masa tambayoyi akan abin da ya shafi addini to kun ga duk wanda bai zo ba a cikin susu biyun nan ko kuma ba ma ma fatan a ce mutum bai zo ba kowa ya zo don Allah ku zo ku amsa mana 'yan tambayoyi ne ba za mu tsawwala ba gaba ɗaya abin da bai wuce na irin eh, sallah dan abubuwa da yana abin da ya shafa haƙida kowa ya mana bayani akan haƙidarsa da menene manufarsa da kuma meye haƙidar ɗan uwansa ta saba masa ta saba wa haƙidarsa wanda shi yana ganin nashi daidai ne na wancan ba daidai bane ne allah muna gayyatar shugaban zawarawa da kai da hamza kowa ya masu su mutanen da za su kalli wannan abin da za mu yi su ne za su tantance don haka mu babu ruwanmu mu a matsayin 'yan tambaya kawai muke allah ya ba da ikon zuwa sai mun ji ku Eh, to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu zan yi magana ga bisa ga wanga wawa ke dahumi da kikin da bai san abun da yake ba dan kungiya abun da kusan ka ji laminu shugaban zaurawa yanzu tun da ka taɓa wannan bangaren zaka ga mu dama duk haukar da kake yi da wautan da kake da jakancin da kake cikin tiktok muna dai kallon mu ka babu ruwan mu da kai amma tun da ka shigo wanga hurumi ka nuna kai dan wahabiya ne kuma ka nuna kai malamanka suna da daraja to yanzu zaka ga mu abin da kusan ka gane da za a tattaro zagin da kabiru gombe yamma malaman dariƙa wallahi ko yanka shi an kai a kasuwa ba a biya musu abin da sun ka mushi ba na ɗaya ka san wannan eh magana ta biyu lamino shugaban zaura kai wawa ne kuma kai jahili ne kuma dakiki ne baka san abin da kake ba lamino yanzu kai kamance magana da kai lokacin da eh, sicasan ta tare 'yan najeriya kace kana kwana da bazawara yanzu kai har musulmi ne yanzu Allah wanda ke yi wannan magana ko ka mance da ka yi da ne kuma kai ne za ka zo kai magana akan malamai a gaggauce abin da so in faɗa maka babu muƙabula babu musabaha eh, musabaka tsakanin ɗan ɗarikar tijjaniya da ɗan izala babu ita kaje ka tambaya duk duniya ka je kai inda kiki ne baka san abin da kake ba wannan shine nuna jahilcin ka karara duka dan izalan da ya ce wai dan dariƙa zo mai karatu to wannan ya nuna bai san abin da yake ba kuma dabba ne a cikin jahilai ma shi dabba ne domin yan izala tashin su ba su yanka ma na yan dariƙa ba su ci wanda baka yarda da shi ba ka ce mai mushriki ka ce mai armi ka ce ba a cin yankan shi ba abin shi sallah kuma shi ne zai zo ka azama challenge yayi karatu dan ka san ke dahumi biri baka san abin da kake ba kuma yanzu lamino kai kai da ke ce kana kwana da zaura duka sahi sai ka da su ka zina da su kuma kai ne yanzu za ka zo kai maganin challenge da alkurani to rawa za a yi ka dinga sana abun da kake in mahaukaci ne kuma in mai waka mahaukaci ne mai sauraron ta ba mahaukaci na ba abubuwan da ka yi cikin duniya suna na aji wai ka zo kana kiran wani kai akwai jahili ma kaman ka akwai wawa ke dahumi kaman ka dabugi da kai kai haka za ka fito kai magana addini to kafin ka sa challenge da kai ka karanta mana fatihan ummul qur'ani muji ka karanto mana suna Allah Allah ismullahu alazam 99 ka karanto mana su muji mana sannan mu san kai ka iya wawa ba kauye dan kauye kawai jahili da baka san abin da kake ba wannan hanya in ka ce ka shige ta za ka fuskanci matsala a tiktok ka zo kai ta haukanka da harka kai da karuwa da zaura ya yi maka da ka zo ka ce ka shiga wannan bayanin duk waɗanda haka suna ma rubutu matsayin mahaukaci animan sun ka aje ka debil ne kai debe sai man wallahi saboda haka wannan harkar da ka gani wannan situation din da ka gani eh, ko da za a zo a ce a yi kalubalanta malaman ku su suka fara duk abin da annan suke shiga harkar mutane suke kahorta mu su kahorta mana malamai domin haka ba za mu bari ba in ka ji za ka iya magani bismillah amma kai jahili ne kuma jahili ba zai iya gyara ba ba abun da ka isa gyara laminu illa haukan ka kake ka je kai ta kwana da zauranka kai ta kwana da su eh, ya yi maka wannan kuɗin da ka tara ka je kai ta basu kai ta kwana da su ɗan libya ji. Yawa! a yau dai mun sake dawowa gare ka jaki dan kai yanzu kai ne muka samu majakin anan eh sarkin mata abinda nika so in gaya maka ka gane ka bar ta da jijiyan wayanka kana hauka kana kuwa wannan abun da kuke wanga zai bada kaza wanga zai bada kaza aikin banza ne wahalar da kanku kuke wai ku tuma ku in banda wai tusasshiyar kwakwalwa ce ke gare ku ta ya ne dan izala zai ci dan dariƙa mishi karatu wai ya ma za a irin wannan makauta malaman ku da kake cewa ba su koya mutane zagin mutane ba wannan ƙarya ne kake sarkin mata saboda duk duniya addinin wahabiya tun daga makka duk duniya su ne suka zo da kafurta musulmi su ne kawarijawa wa'yanda ba su damu da arne ba sai musulmi kuma in kan lura duk inda irin wa'annan mutane ke yaƙe-yaƙe cikin musulmi suke yi abu ne wanda a hili take kowa sani wannan da kake kira malumanku ku ku ne kuka ɗauke su malami ma kuna ganin kamar malaman duniya na a wurinku ne suke haka nan yadda ka san ka ɗauke su to mu ma wa'yancan da kuka renan nan kuna zagin su haka mun ka ɗauke su haka mun ka ciwon su saboda haka ka bar daina ka bar tare jijiyan wuyanka abun da ba za ka iya magani ba sannan masu ja suna ba da kaza duka makare to wai ma in banda ma dakikanci da hauka da jahilci da wauta ya za a yi dan izala na wai zai ce dan ɗariƙa, mutunan da ka ce mushriki na mutunan da ka ce ka ku inda ma kuna da hankali duk abun da kun ga ana ma mu yan ɗariƙa ke ma mutanen bai kamata ku yi magana ba gaskiya mutanen nan sun kahorta malamanmu sun mushirkanta shi su sun ce a daina cin yankan su a barbin su sallah kuma a hile take kowa sani sai dai munafuki wanda ke gaskiya kuma kana zuwa kana jijewa kai akwai babban jahili jaki irin ka ai sai ka karanta karatun ne ko an ce a maka bai da amfani gare ka ba yadda za ka yi ba to me amfani yin shi inda ake gasa irin haka kai ba ka gasa ka yi makanka alƙalanci shin kai sarkin mata in tambaye ka idan ka sa wannan gasar kai ne za karatu kuma kai za ka yi alƙalanci ko koya ne za a yi kenan in kana abu ka san ka dinga yi da hankali ya kamata a ce shekarun da ka ɗan yi sun kana da esprit ɗin da za ka gane al'amuran duniya to kai za ka sa karatu life ne za a zo a haɗa kai ka taɓa jan an yi musabaka life ba zuwa na ake a zo a tara azumayen mutane ba azamayen malamai kuma to kuma malaman wani iri za ka aje waɗanda suka kafurta malamanmu suka mai da su mushrikai suka ce karatu yanzu karatu ma an dai nawar shi zaka ma dan izala musamman ire-iren ku jahilai ta za ku ba iya karatu to a takaicen takaita in gaya maka waɗannan malaman da kake cewa duniya ta san su waye waɗanda kake kake faɗa ba wata duniya ta san su ku ne kuka san su malamai mu ba mu san su malamai ba ku je ku riƙe abin ku a matsayin malamai lalle ma zage-zage ba shi da amfani amma waye fara waye buɗe kofa kamanta abin da dafta jaki ya ce dafta iduwa botar doktar ya buɗe baki ya ce maulidi ga wanda shike ba mu yin shi sai haka yanzu kana ga hayaniyar da aka yi akan manzon Allah akan malaman waɗanda ka kira malamai sun ɗar mai gindi sun ce iya manzon Allah ba sa aljanna suna wuta ba sa son ahlul baiti suna zagin sai da na ali kuma duk haka malamai ne kayya ka je kai karatu kaji jahilci ke ramin ka babu babban jahili da kiki kaman ka wannan kwarto kai na ka hutu kwanakin ba ka ce kana kwana da karuwa duk wuni sai ka da karo goma yanzu kai ne za ka zo ka sa challenge alkur'ani wai duniya ta zama Allah shirye mu gaba ɗaya amma kai wannan ina ga akwai taɓin kwakwalwa ga tashi <laughs> yan boko haram kawai mu muke maganin su kaji malumman su sune malumma mu ba malumma bane Hmm. To a duk wanda ya ce shi ne dama mun san to akwai wanda yake shi da amma shi mai faɗan ba shi ne. Duk wanda yake shi ne sai dai wanda ya faɗa. Allah malam nan da ka yi sako kaga an kafa wutan ki to alhamdulillah sai ya ce ta ya sun karɓa. amma yanzu in ɓata lokaci na nura yanzu in ɓata lokaci na nura in ce in yi bidiyo in fitar da sako in gani kun ga wani sakon na ya ji shi ko bai duba lamura na ba ai abubuwa yawa amma an saka hoto na to an an dubi kuka na wata ran za a kula da shi wata ran a kula da ba Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To, ‘yan uwana ‘yan izalatul bid'a wa iqamatu sunna zan yi jan hankalin ku akwai wasu yara 'yan iska waɗanda suke kafe hoton malummu mu suna zaki suna ce ma malummu mu yi to abinda muke kira ga 'yan umu 'yan izalatul bid'a wa iqamatu sunna ku kyale su izala ba tafiya izala ba ce mu izala an san mu da boko haram an san mu da rena iyaye an san mu da duk wanda gurkutu magana ta ilimi ba jahili ne za mu gare shi bar su su ci gaba da zage-zagen malamu mu izalatul bid'a an san mu da renan uwaye to don haka ku bar su su yi abin da suke so yan iska yare ne jahilai ne yawa mu kuma an san mu da boko haram ku bar su za mu ɗauki bindiga mu je mu kashe su yawa kuma duk dan uwana dan izala in yana nema na wannan target da mun ka shirya don mu je mu kashe wa'annan yaran akwai su guda uku yan iska ne akwai wani wai ana ce mishi mai kirari akwai wani ana ce mishi bilal sambo akwai wani kuma ana ce mishi washi kamal akwai wani ana ce mishi malam sulaiman wai shi sai ya su to ya kamata a ce ku bari mu neme su mu yaƙe su mu kashe su tunda mu dama yan boko haram ne malam jafaru da albani sun koya mana boko haram kun ga yadda sun ka gafartar da shekau to kenan ku bari mu neme su duk wanda ya shirya ya neme ni yan uwana yan izalatul bid'a wa ya kamata sunna kun ga ga unguwar da nake wannan ita ce sala wadda za ku za ku same ni kuma ga inda muke jime to yan uwana yan izala ku zo ku same ni domin mu zo mu yaƙi wani ɗan iskan yaro wai shi yana lube mai suna hamza ku zo mu yaƙe shi mu ci buroba shi ni dai abin da na sani tafiya izalatul bida abu a sama da wanga abun ba mu yan boko haram ne yan mu ne tare da su muke yawa da Allah da annabi duk wani ɗan izala kuma ya share domin ya gani ya zo ya iske ni sai mu sasanta yawa Assalamu eh, alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Duba dai da ina wurin ji na haka amma akwai wasu 'yan uwan wanda suke yi mina magana dangance da irin abubuwan da nake yi. Dan Allah dan annabi ya kamata a ce in daina wannan abubuwa. To wannan amsar tana da kumshi da dukkanin wani wanda yake bibiya na. Ni fa ɗan izala ban ce ka bar izala ba a kai izala ka kamar yadda ka san wannan malamin wanda kake so kaga su mawa ga bayan Allah mu ma muna son su wancan malamin wanda kake kishi su ma wanga akwai masu kishin su ƙarin bayani na gaba eh, idan ka zo a rayuwanka ka duba jikinka yadda kake ganin ka cika namiji Allah bai rago ka wani fanni ba to mu ma haka zalika Allah bai rage mu ba haka muke sowa gaba Allah idan cikinka akwai wanda Allah ya nakasa mu ma a cikinmu akwai wanda Allah ya nakasa to dan menene zaka zama kana zagin uban wani kai ka ce ba zagin uban kai ma ka san kare ka kare ce ka riƙe izalarka ka girmama manzon Allah girma manzon Allah duk haukanka ba za ka fidda ne daga aƙida ba na sai inda na samu matsala da kai ina ga yanda kake yin sallah biyar haka nake yin sallah biyar yanda kake yin azumi haka nake yin azumi ko ba haka ba abinda Allah ya haramta maka ni ma ya haramta mini shi inda na samu sabani da kai wajen son bayan Allah to ka suna ka mana sai ka bar ni in so wa. amma ka san mutunci na da kai ka kiyaye zagin na gaba gare to shi yasa ni ma idan na taho sai hankali na na su sai in raga mana na gaba gare amma kaga muddin baka raga mana na gaba gare ni ba to kai ma karankin ka ka san kana taba zagin ma malamin ne kuma ka san sai an zage naka shine wannan a takaice durar da kun ka ga na fito a kusaci na bidiyo to ɗaya daga cikin wa'anga bayan Allah na ga an taɓa wani to ba zai iya ɗauka hankuri ba saboda kaga wa'anga wallahi al'azim yadda ka san zuciya na halbawa ga son annabi wallahi haka zuciya ka halbawa ga son su kiya ya taɓa su kiya ya taɓa naka ka yi izalaka in yi ɗari ɗata kawai shi ne magana idan kunne ya ji jiki ya cira ƙaramin saƙo ga duwa wanda suke cewa mai hankuri mai hankuri amsa ku ta fita a wannan gurin Allah ya samu dace eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. a yau akwai wani dan uwa wanda ya mini komai yana tambaya ta wai shi dan Allah dan izala ne amma ana cewa yan izala suna tafi janibin sayyidina ali amma shi har yanzu bai taɓa je inda ɗan izala ya zagi sayyidina ali na to ku zo ne insha Allah za ka ji da kunanka kuma zan kawo maka shugaban yan izala ka ji daga cikin kalibobin na uku duka babu wanda mabiya suka yi kirari shi Allah ne sai Ali ibn Abi Talib ya ma munafiki ne ya koyi munafurci ne domin dama addinin sa shine tikiya kawai abin da abin da da sabanin abin da aka ke boyewa cikin zuciyarka wannan shi ya ya suka nan suna ikirarin cewa su majiyansa ne domin da ba shi ya koya musu mulahunci kuna fahimtar irin wai na hujjoji ko yanzu kai kana magana ne da su a bisa hancin da wasu. domin ka a matsayin kana da sunna da ba kidar shi ali mutumin kirki ne su kuma ba su da kunya in sun zo gaban ka za su sitsi yana wasu abubakar da sauran su so yanzu yan mintoci biyar kai ma su karfi arme harshen da wasu. domin su koya musu hankali a neme su kai ma. to wannan kaji wannan ita ce aƙidar 'yan izala kuma ku ƙara biyu na zan kawo muku kuma billahi la ilaha illa ba wai abin da ya sa nake fadi wannan magana ba wai malam suleimana adam fadin shi da ce sai abubakar munafiki ne ya sa ni na yi fushi don zo in kirkiro karya kamar sai ali ne munafiki ba ba wai haka ba sai ali munafiki ne ni na tabbatar cikin zuciya na sai ali babban munafiki ne billahi la ilaha ila huwa na tabbatar babban munafuki ne amma malumman mu ahli sunna ne ba su son mu fadi tun na farko tun wuri shekara dubu malam sulaimana adam fadin shi da ce sayyidina abubakar munafuki ne yasa ni yi fushi akara makallahu to kaji aqida ya insala kuma bayan sun kawo wannan sun ka ƙara raka duniya da boko haram daga jama'atu ahli sunna suna ga arnin duniya ku sani lalle aqidar mu aqida ce ta ahli sunna wal jama'a saboda haka inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah akramakallah wannan kaga ita ce aqida izala to wanda bai san izala ba sunna izala boko haram sunna izala zagin iyayen manzon Allah sunna izala mutuncin sayyidina ali shine kuma sun ka kawo cikin littafin su cikin manhajin sunna duba da karamin lokaci ba zan tsayan karanta ma ba zan azama ka duba cikin manhajin sunna zaka samu nan samu kace littafin sahih muslim littafi ne na musulunci saboda littafin da ana rike salamu alaikum ka ji daɗi na da Nijar Nijar akwai son zaman lafiya akwai wani yaro wanda ya fito dan agadas ya zagi ɗaya bauchi to an kama shi dama mana da labari kuma kafin mu yi magana mun ga 'yan uwa suna magana ka ji daɗi na da Nijar shi yasa muke kira ga malumma na Nijar su kiyaye zage-zagen malumma magabata akwai arafai masana Allah ka diba irin ƙaurar Aisha Allahu akbar kai ka zo ka ga yadda ake nuna soyayyar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wai wasu ɓata gari suna son su kawo mana rishin zaman lafiya a ƙasar mu kai daɗi na da Nijar kenan wallahi alhamdulillah idan ana yin haka mu ma in muna yi sai mu kiyaye saboda mun san doka za ta ɗauki mataki a kanmu amma in doka ba ta ɗauki mataki ba to babu yadda za a yi a kafe hoton malamin mu a zage shi ko a ci mutuncin shi a ce a hana mu kuka ba zai yiwu ba gwamnati ba zai yiwu ba haka amma in ki ɗauki hukunci akan wanda ya yi to mu ma na ƙasa sai mu kiyaye shine kawai magana abu guda muke kira ga gwamnatin Nijar ta iba mana haƙƙinmu akan maganar da Kabiru Gombe mana wanda ya ce ya zo wa'azi Nijar wai ƴan Nijar sun kace guda nawa za a kawo ma wai sai an kace mishi me sai ya ce me sai an kace mai mata yanda fa shi yi faɗa Kabiru Gombe wai mata sai ya ce subhanallahi aini ahlus sunna ne ba wannan abu wai sai ya ce an ce ai ai malaman ɗari ka sun zo nan mata ake kawo musu to wanga abu muke so duk da mun ga an ta kokari akan facebook an ta yi mishi raddi ya kawo ya gai garin da zuwa a ya yaki gai cin mutuncin da ya ma Nijar a kama shi a ɗaure shi wai kuma tsabon yana makareci lokacin da zo Nijar wa'azi abinda an kai bayani gashi wai sai ya zo ya ce ma bazun muna son mu dora zuwa mu haɗa sunna mu dora haɗa wa'azi sai ka Allahu akbar Nijar ikon Allah wai abun da shugaba ba su ne gaya mishi sai ce mishi a muna da malum mana na ziyara ka zo fa alhamdulillah amma Kabiru Gombe saboda yana makareci lokacin da koma Najeriya Allahu akbar Muhammad Bazun <clears throat> ya ba mu matsayi ya ce mu shiga ko ina mu je mu yada izala kuma wallahi alazim ba ya haka ba abun da sun kai da Bazun gashi duniya ta gani farara amma kuma abun da ya zo can Najeriya ba shi faɗa ba to ni a iya nan kaɗai ma wallahi ya nuna min son bazon wallahi saboda kabiru gombe in kana bin shi zai samu maka ɗan uwanka musulmi kuma kai ka sani ni na sani a yadda bambancin aƙida to alhamdulillah da an ka ɗauki mataki a kan shi wanda ya zaki ɗaya raboci muna godiya Allah ya saka da. Jiya ma wata mata ta bugu mun waya. Yanzu malam, bidi wallahi ana takura mana yanzu wannan na Allah bidi na wai sai na ba shi abinci ah, a mijin da ba zai sai sa mai ce mijin ne ce Allah ya ni miji shagwababbe ya na ce zaki da shi wai malam ka malam wasu mutane malam ba su da kirki malam kato ne kaya guda sai zo zauna sai haka zo da wata mace ku biyo ni ban gama kawo muku an ga kwarta malamin ba biyo ni. Kwadar sauraron ɗahira Bauchi da ransa bai mutu ba ya taɓa ba da labarin cewa shehin ya shugaban ƙyan hakika. A kasan yanzu ƙyan hakikar da muke da sunan duniya duk duniyar musul duk gaba ɗaya duniya kafa ba babu inda duk cikin yan ɗari kuma da akwai to ba a taba samun yan ɗari ko irin mutanen da yan faira ba suwa ne yan faira yan bangaren ce yasa wanda ce in shi ya zo da tarbiyya wanda tarbiyyar na in kai ta ita ce za ta baka dama <clears throat> ka yi abin da ka ga dama kaga tarbiyya wannan ita ce za ta baka dama kaga su luwaɗi a wurin su kyan haƙiƙa halar ne zina halar ne shan giya halar ne kuma suna yi kaga wannan abu ne wanda shi ingas ne ya kawo shi kuma shi ya koyar da mutane shi to shi da ya koyar mutane shi tambayar ne ke shi yaya yake dan yana yi ne ya koyar da mutane wannan abin ko kira habibi ta musoya tare da raina farin cikin raina ya je yana hitsari ko to sai na fara miki hitsari cikin gatan nan sai na fara miki hitsari cikin gatan nan sannan in zuwa gobe na ta an suka dan warce in kwalkwala gatan nan ku kuma izala kun yi mugun abu wallahi tallahi wasa fara kirki kun ji yanda ya zaki ɗahir goci amma karshe kun ji yanda Allah ya kama shi wasa farin girki izala ko mu gogewa karatun da ba a canjawa in ka gane naka ka nawa akan sheyi zan iya canjawa ina ma a bani mukamin kun gane yadda maza ke sun abulfati akan sheyi zan iya sallama na sa ta koraye